radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ko a zangon shirin hausa radio voh na wannan lokaci da fatan ana cikin goshin lafiya ga jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma za mu kawo muku sauran shirin mu da suka hada da shirin nan namu a iran bayan sa akwai shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa wanda shi za mu kawo ƙarshen dukkan abin da muke dauke da su idan har su lokacin mu duba su daga cikin kan labarai mai ban kwana da ku amma kafin jin abin da na amfuta din sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau alhamis goma ga watan satumban shekara ta 2021 wanda ya daidai da tara ga watan safar na shekara ta 1443 hijira kamar yau masu ware ko kun cewa shekaru 82 da suka gabata a rana irin ta yau wato 16 ga watan satumban shekara ta 1939 kafin fara yakin duniya na biyu sojojin nazi na kasar jamus suka killace birnin waso babban birnin kasar poland duk da irin tsayin daka da sojin poland suka yi a lokacin domin ganin cewa sun baiwa birnin kariya daga mamayar 'yan nazi amma da ƙarshe dai sojin nazi na kasar jamus sun yi galaba a kansu daga lokacin ne kuma za a kwace iko da birnin baki daya a ranar 27 ga watan satumban shekara ta 1934 kafin sojin nazi su kaddamar da hari a kan poland sun cima wata yarjejeniya tare da bangaren tarayyar soviet a kan cewa za a raba kasar poland zuwa bangarori guda biyu bangare daya zai zama karkashin jamus bangare guda kuma zai kasance karkashin ikon tarayyar soviet amma harin da jamus ta kaddamar kan poland ya kawo karshen wannan yarjejeniya a tsakaninta da tarayyar soviet daga ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 90 da suka gabata a rana irin ta yau wato 16 ga watan satumban shekara ta 1931 umar muhtar da gwaron masu fafatakar neman kwatar 'yancin kasar libya daga mulkin mallaka na turawan italiya ya yi shahada an haifi umar muhtar a cikin shekara ta 1859 a kasar libya kuma ya yi karatun addini sannan kuma ya zama ɗaya daga cikin malamai a kasar a cikin shekara ta 1895 ya tafi kasar sudan domin taimaka ma mahadi na sudan wajen yaƙi da turawan ingila 'yan mulkin mallaka a cikin shekara ta 1911 italiya ta yaƙi dolar usmaniya kuma ta kwace iko da libya umar muktar ya dawo gida kuma ya ɗora ɗamarar yaƙi da turawan italiya waɗanda suka mamaye ƙasar libya inda ya kafa rundunoni daga ƙabilun larabawa kuma suka kwashe tsawon shekaru suna yi wa sojojin italiya kisan mummuke amma da ƙarshe sojin italiya sun yi amfani da makaman yaƙi masu ƙarfi na zamani inda su killace yankuna daban-daban da mayakan umar muktar suke ciki a yankin bengazi da ƙarshe dai su kama shi kuma su kashe shi a rana irin ta yau Jama'a masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryen sani har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti hamsin da uku zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 zuwa 8:20 a minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 zuwa 7:20 a minti agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. to madalla yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari suka kun labaran duniya. To da farko ga muhimman kanun su jami'an leƙen asiri na ƙasar iran sun gano tare da tarotsa wani gungu na wasu 'yan ta'adda kasar amurka kuwa an gano wani mutum wanda yake yi wa hukumar fbi aikin leƙen asiri a tsakanin musulmi jami'an tsaro a kasar iraki sun sanar da cewa sun kammala shirin bayar da kariya ga tarukan 40 tons kuma ga cikakkun labaran da ke da ke jami'an leƙen asiri na kasar iran sun sanar da gano gungun wasu 'yan ta'adda a cikin kasar kuma tuni aka tarwatsa su a wani bayani wanda ma'aikatar kula da tattara bayanai na sirri a kasar ta iran ta fitar ta sanar da cewa jami'anta na farin kaya sun gano wasu gungun 'yan ta'adda a cikin kasar waɗanda suke shirin aiwatar da wasu ayyuka wanda kuma hakan zai iya shafar muhimman wurare a cikin kasar bayanin ya ce an gano mutanen ne an kuma kame su baki ɗayansu sannan kuma an yi amfani da wasu hanyoyi na aiki mai sarkakiya wajen ƙaddamar da farmaki a kansu. wanda kuma ba a yi ƙarin bayani akan makomarsu ba amma dai an bayyana cewa suna da alaƙa ne da wasu ƙasashe masu adawa da ƙasar ta iran a lokuta da dama dai jami'an leƙen asirin iran ɗin sun sha sanar da kame irin waɗannan mutane a yankuna daban-daban na ƙasar waɗanda sukan kai hare-hare akan mahimman wurare a cikin ƙasar waɗanda kuma sukan bayyana ɓangaren da suke ɗaukar nauyinsu wajen waɗannan ayyuka daga ciki kowa har da wasu ƙasashen turai da na larabawa da kuma isra'ila ma'aikatar kula da tattara bayanai na sirri ta kasar iran ta sanar cewa za ta fitar da cikakken bayani akan gungun mutanen da kuma abubuwan da suke shirin aiwatarwa kafin gano lamarin nasu da kuma bangaren da suke daukan nauyin nasu tankokin mai da iran ta aike wa kasar labanan sun fara shiga cikin kasar wanda katafaren jirgin ruwan dakon mai na kasar iran din ya sauke kayansa a gabar ruwa ta kasar syria tashar almaidin ta ba da rahoton cewa tun ajiya ne dai tankokin mai na kasar ta iran waɗanda aka aike da su zuwa labanan suka fara shiga yankin bega wanda yake kan iyaka da ƙasar syria bayan da jirgin dakon mai na farko ya fara sauke kayansa a gabar ruwa ta baniyas da ke ƙasar syria yayin da kuma wasu jiragen ruwan suke kan hanya kafin wannan lokacin da ya yi babban sakataren kungiyar hezbollah sai da hassan nasrullah wanda shine ya shigo da man ya bayyana cewa za a rarraba shi a dukkanin yankuna na kasar labanan ba tare da la'akari da wani bambanci ba sannan kuma ya da cewa za a sayar da man ne bayan an karya farashinsa sosai ta yadda kowa a kasar zai iya saye a cikin sauki ba tare da wata matsala ba sai da hassan nasarullah ce yanzu haka sun shiga tattaunawa da gwamnatin kasar labanan kan yadda za a kayyade farashin wannan mai da kuma yadda za a sayar da shi domin al'ummar labanan da kuma yadda za a iya sayar da shi ta yadda dukkanin al'ummar labanan za su iya saye a cikin sauki to jama'a masu rikara a sha'afa labaran da suna zo muku ne daga hausa radio boh a birnin tehran an ban kaɗo bayanai dangane da wani ɗallaken asirin hukumar fbi a ƙasar amurka a cikin musulmi tashar rasha today ta ba da rahoton cewa shafin yaɗa labarai na the intercept ya bar da bayanai dangane da wani ɗallaken asirin hukumar fbi da ƙasar amurka a cikin musulmin ƙasar mai suna craig monthel wanda ya shiga cikin musulmi yana aikin leƙen asiri rahoton ya ce craig ya kasance tun yana matashi yana gudanar da harkoki na motsa jiki wanda hakan ya ba shi damar gina gabobin jikinsa daga lokacin kuma ya shiga safarar muggan kwayoyi a cikin shekara ta 1986 jami'an hukumar yaƙi da fatocin miyagun kwayoyi ta kasar amurka wato daa ta sanar da kame shi daga lokacin ne kuma bayan gudanar da bincike a kan lamarinsa suka ba shi zaɓi ko dai ya aiki tare da su ko kuma ya rayu a gidan kaso inda ya zaɓi yin aiki tare da hukumar kuma tun daga lokacin ne ya fara aikin leken asiri bayan tafiya ta yi nisa a cikin shekara ta 2006 hukumar fbi ta tsara masa wani aiki wanda take buƙatar aiwatarwa na yin leken asiri a kan musulmi na jihar california inda tun daga lokacin ne yau da musulmi da sunan cewa ya musulunta yayin da su ko musulmin suka karbe shi da hannu biyu jami'an tsaro a kasar iraki sun sanar da cewa sun kammala dukkanin shirye-shirye domin gudanar da ayyukan tarbar masu tarukan arba'in kamfanin dallancin labaran alfrat news ya bayar da rahoton cewa minista harkokin cikin gida a kasar iraki usman alganimi ya bayyana cewa a halin yanzu dai jami'an tsaro sun shirya tsab domin gudanar da ayyukan tsaro a lokacin tarukan arba'in nan da 'yan kwanaki masu zuwa ya ce a halin yanzu dai rundunar tsaro ta haɗin gwiwa ta riga ta kammala tsare-tsarenta a ɓangaren ayyuka na tsaro a lokacin waɗannan taruka inda jami'an tsaro dubu ashirin ne aka ware domin gudanar da wannan aiki ministan harkokin cikin gida na kasar iraki ya ce ya zama wajibi a ɗauki irin waɗannan matakai bisa la'akari da matsalolin tsaro da aka rika samu a lokutan baya na har-haren 'yan ta'adda a lokutan tarukan addini yanzu haka dai jama'a daga sassa daban-daban na kasar iraki sun fara yin tattaki zuwa birnin karbala domin halartar tarukan arba'in wanda za a gudanar a ranar ashirin ga wannan wata na safar da muke ciki to jama'a masu saurari karshen labaran duniyar kenan tuma da labaran sauran labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirin da zan fara da shirin nan na muleka iran muleka iran bismillahir rahmanir rahim jama'a saurare assalamu alaikum barkamu da haka da kuma sake saurare da mu a cikin shirin na muleka iran shin yadda a cikin sami ka kawo muku bayanai game da tarihi mai wurare masu da dan tarihi da wurare na addini da sun abubuwa masu jan hankali da ke nan kasar iran da kuma irin damakin da ake da su ga masu sha'awar zuwa iran domin yawon shakata ko neman lafiya ko kuma neman ilimi da fatan masu saurare su ci tare da mu kuma za su ji daɗin shirin amma kafin nan ga mabuɗin kunne. To madalla zuka bari mu yaye kallabin shirin. Awashin namu ci gaban da gabace shi ne a makon jiya in ne fara muku bayani game da garin nan na Bishar inda muka tsaya a rafin Bishar. yanzu kuma sai lambu mai turaku arba'in daga cikin suna da wannan gari yake da shi kuma ake kiran wannan wuri shine wurin shakatawa na millat na ƙasa kenan kuma yana daga cikin muhimman wuraren kallo na garin wuri ne da ya dace sosai don yawon shakatawa da kuma yin tattaki ba ga wannan ma za ka kashe kwarkwatar ido wajen kallon wata fada mai cike da tarihi da ke wajen haka zalika furanni masu kaloli daban-daban za a gansu suna ɗaukar ido a wurin sai kuma makabartar bishar da ke ake kira da suna farar makabarta wanda da wannan suna ta fi shahara wanda tarihinta yana komawa ne zuwa ga zamanin tamuriyawa mutanen wannan waje sun yi amanna cewa farar ƙasar wannan makabartar tana taimakawa wajen hana lalacewar jiki allon da ake kafawa a kan kabarruka ana kafa su ne a tsaye inda ake rubuta sunayen waɗanda suka riga mu gidan gaskiya a jiki sai kuma tsohon jirgi na garin bishahar a gabar tekun garin amir abad da ke garin bishahar akwai wani tsohon jirgi wanda tarihinsa ke komawa zuwa zamanin mulkin safawiya wannan jirgin wasu na ganin kamar jirgin ɗaukar kaya ne irin wannan jirgin akwai yansa dama da ke gabar ruwa a ƙasar iran wanda yana ɗaya daga cikin abubuwan tarihi da ke iran wannan jirgin yana nan tun bayan shuɗewar ƙarnoni daban-daban masana tarihin ƙasa sun bayyana cewa babu maslaha wajen fitar da shi wannan jirgin daga wannan wajen shi sa ci gaba da zama har zuwa wannan lokaci to wannan kenan game da garin bishar yanzu kuma bari mu kai ziyara zuwa wajen ana tarihi da ke nan birnin tehran na gulistan da farko dai shi wajen ana tarihi da ke birnin tehran ko kuma wajen ana tarihi na ƙasa tarihin kafashi yana komawa ne zuwa shekaru 80 da suka gabata kuma ana ɗaukar sa a matsayin uwar wuraren adana tarihi na birnin tehran a cikin wannan waje akwai guraben tarihi daban-daban na zamanin da suka gabata a tarihi misali kamar zamanin da ya zo kafin bayanar musulunci da kuma bayan bayanar musulunci kuma wannan shine wajen ana tarihi mafi girma a kasar iran kai a duniya ma yana ɗaya daga cikin mafiya girma wajen ana tarihi na iran waje ne da ake ajiye guraben abubuwa masu kima wanda su daga cikinsu tarihinsu yana komawa ne shekaru 300 da suka gabata daga cikin abubuwan tarihi mafi daɗewa a wajen tarihinsa yana komawa ne zuwa ga shekaru 600 suka gabata kuma farkon lokacin bayanan ɗan adam a ƙasar iran ababen tarihi da ke wannan wajen an kasa su ne zuwa ɓangarori biyu wanda ya kunshi ɓangaren kayan tarihi na tun kafin bayanar musulunci da kuma wanda ya zo bayan bayanar musulunci fadar da ke cikin wajen adana tarihi na gulistone ɗaya daga cikin wajen ana adana kayan tarihi ne mafi shahara da ke nan birnin tehran na gulistan wanda ke shataletalen arak da ke birnin tehran wannan fadar tana dangantaka zamanin mulkin kajar duk da yake cewa ark an gina shi ne a lokacin daular safawiya amma gurbin tarihi da ya shafe su da ya rage guda ɗaya a tarihi ita ce wannan fadar ta gulistan wannan tarihinta yake komawa zuwa ga shekaru 200 da suka shuɗe bangori daban-daban da suka kunshi wannan fadar ya hada da ɗakin taro na marmar ɗakin taro na masaukin baƙi sai fadar shamsul ammara da dai sauransu wani bangare kuma shine ɗakin buga littattafai sai kuma a hawa na ɗaya akwai ɗakin taro na salam wanda a cikinsa akwai guraben tarihi na fasaha da masana fasaha suka yi tun a zamanin kajar wani bangaren abubuwa na fasaha ɗin masu kima su yana komawa ne fitaccen mai fasahar zane-zane nan ne na kasar iran mai suna kamalul mulk wanda za a iya ganin fitaccen zane-zanensa da ya zuba fasaha a ciki a wannan wajen sai kuma fadar sa'adat abad da ke cikin wajen ana tarihi na tehran fadar sa'adat abad wadda a baya tana da dangantaka da iyalan gidan sarautar kajar ne wanda bayansu kuma ya koma hannun iyalan gidan sarautar fahalabi inda suka yi rayuwa a ciki hakikanin gaskiya wannan fadar ita ce fadar karshe ta sarakunan ƙasar iran baki ɗayan fadar sa'adat abad faɗinta ya kai hekta ɗari da goma kuma yana arewacin birnin tehran ne a wani yanki mai yanayi da iska mai daɗi da ni'ima a gefen fadar akwai wata fada amma ta shugaban ƙasa ce da ake kiranta da fadar shugaban ƙasa kuma yana tarbar baƙi 'yan ƙasashen waje ne a cikinta daga cikin abubuwan da ke cikin wannan wajen kayan tarihi din akwai fadar adana kayan tarihi na kasa da kuma wajen adana suturori na sarki sai kuma ɗakin girki da dai sauran fadoji da tattare a wannan waje mai daɗan tarihi to ma saurare da yake lokacin da aka ɗirin shirin ya kawo jiki ya zama wajibin da zamun shirin a nan sai a wata sarar za ku ji mu ɗauki sabon shirin amma kafin nan amma da wanda suka taimaka har shirin ya kammala ko ji shi kamar haka ni madugun shirin nake cewa ku kasance tare da mu a shafinmu na yanar gizo wato www.hausatv2.ng wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakato. yanzu kuma ga shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa kiɗe-kiɗen iraniyawa bismillahir rahmanir rahim jama'a saurari. assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saurare da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shiri ne wanda a cikin same ka muku kiɗe-kiɗe da aka yi a nan kasar iran da mawaka fitattu suka yi domin samun nishaɗi da kuma kayatarwa to mu koma gefe ana kuda mihrdad huwaida domin jin irin waƙar da ya rera mana da matan masu wariya sun ce tare da mu kuma za su ji daɗin shirin masu iya magana dai na cewa waka bakin mai fi daɗi a yi saurare lafiya. آواز رسان دردم به هم آواز رسان دیتنگ و پریشان به رهش منتظرم دیتنگ و پریشان به رهش منتظرم او را به من و مرا به او باز رسان روز نسیم یار من می آید بوی گل انتظار من می آید بوی گل انتظار من می آید وقت است که از آن جلد به رنگی برسم وقت است که از آن جلد به رنگی برسم من دیده به ره منتظرم باشد که بیایی و بری غمز دلم دیر به امید وسالت شب و روز آشفته ام و زارم و آزرده دلم آشفته ام و زارم و آزرده دلم یارب تو مرا به یار دم ساز رسان آوازه دردم به هم آواز رسان دلتنگ و پریشان درهش منتظرم دلتنگ و پریشان درهش منتظرم او را به من و مرا به او باز رسان او را به من و مرا به او باز رسان kun saurari Mihirdod Huwaida kenan a cikin wannan waka da ya gabatar mana da fatan masu saurare sun gamsu kuma sun ji daɗin ta kuma anan ne zan jalin zamun shirin sai a biyo kuma a shirin mu na gaba domin jin mu dauki wata sabuwar wakar amma kafin nan amma don waɗanda suka tallafa har shirin ya kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma na iya ci gaba da biyan shirye-shiryen mu a shafinmu na yanar gizo wato www.tv1.ng من دزد شب رو نیستم ای کاروان ای کاروان من دزد شب رو نیستم to don ne muka kawo ƙarshen shirin namu baki daya sai Allah kuma can an jima da yamma za a ji mu dauke da wani shirin kafin wannan lokaci ne nake muku fatan alheri a yi na cikin koshin lafiya